Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a safiyar wannan Juma'ar dai jerin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullun da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na kokun san da ya saba leƙa muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan sun muna da shirin nan na duniyar mu a yau da ke wabe kan lamurin da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga ƙarshe kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda ya saba jiyo ta bakin ku game da wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma za a kasance a tare da mu nan da an da kikoki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu saurare shirin shirye-shiryen da muke ɗauki da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta samu wasikar buƙatar Amurka ta ficewa daga hukumar WHO kamar yadda sabon shugaban ƙasar Donald Trump ya buƙata. kasashen saudiya da kuma katar sun yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai wanda ya kashe fararen hula da dama a yankin jenin Ƙungiyar haɗakar ƙasashen nan uku na yankin sahel wato ias ta sanar cewa fasfon ƙungiyar zai fara aiki a ƙarshen wannan wata kun zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agades. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa ta samu wasikar buƙatar Amurka ta ficewa daga Hukumar Lafiya ta Duniya a shekarar 2026, kamar da shugaba Trump ya umarta ranarsa ta farko ta hawa kargar mulki. Amurka za ta fice a hukumance daga hukumar ta WHO a watan Janairun shekarar 2026, bayan da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu wasiƙa ta musamman daga Trump. a wannan makon in shi mataimakin mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniyar farhan haq zan iya tabbatar da cewa yanzu mun samu wasikar amurka kan janyewa daga who wanda zai fara aiki daga ranar 22 ga watan janairun shekarar 2026 in ji haq trump ya kuma umarci gwamnatinsa da ta dakatar da mika duk wasu kuɗaɗe tallafi na gwamnatin amurka a nan gaba ga hukumar ta who washington ta kuma bukaci dukkan jami'an gwamnatin da ke aiki tare da who da su daina shiga muhawarori ko tattaunawa da who wanda suka shafi tunkarar cututtuka amurka na ba da gudunmawar kusan kashi 18 cikin 100 na kudaden hukumar sai kasar china da ke biya mata a matsayi na biyu masana da dama na ganin ficewar amurka daga hukumar ta who zai yi tasiri ga hukumar wajen tunkarar ayyukan yaƙi da manyan cutuka musamman irin su tarin fuka da kuma cutar kanjamau trump ya zargi hukumar ta who da nuna fifiko lokacin da bular lokacin bular cutar corona ko covid-19 a lokacin wa'adinsa na farko a kan karagar mulki kuma ya aike da bukatar ficewa daga ƙungiyar a watan yulin shekarar 2020 sai dai wannan yunkurin ya ci tura lokacin da ya sha kai a zaben shugaban kasar na shekarar 2020 a hannun joe biden Wangiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta san ta buƙaci sojan Isra'ila su kammala janyewarsu daga kudancin kasar kamar yadda cikin tsage ta buɗe wuta da bangarorin biyu suka cimma ta tanada. A watan Nuwamba ne Isra'ila da ƙungiyar Hamas wato da ƙungiyar Hezbollah suka amince da tsage ta buɗe wuta da Faransa da Amurka suka shiga tsakani wanda ya kawo karshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. a ƙarƙashin yarjejeniyar dai sojin isra'ila za su fice daga ƙasar lebanon sannan kuma dakarun hezbollah za su fice daga kudancin ƙasar ta lebanon a tsawon kwanaki sittin da zai kare a ranar litinin kakakin gwamnatin isra'ila david mentz ya shaida wa manema labarai a ranar alhamis cewa an yi wani yunkuri mai kyau inda sojojin lebanon da hukumar unifil suka maye gurbin dakarun hezbollah kamar yadda shirin ta tanada ya bayyana wato manta bai amsa tambayoyi ba kai tsaye kan ko isra'ila ta bukaci a tsawaita yarjejeniyar ba ko kuma sojojinta za su ci gaba da zama a labanan bayan wa'adin kwanaki 60 din kungiyar hezbollah ta ce dole ne isra'ila ta fice daga kasar labanan gaba ɗaya yayin da wa'adin kwanaki 60 din na yarjejeniyar ta buɗe wutar ya zo karshe ta kuma yi gargadin cewa za a ba za a amince da karya yarjejeniyar ba gwamnatin lebanon a nata bangare ta shaida masu shiga tsakani na amurka cewa ƙin janyewar isra'ila a kan lokaci zai iya dagula aikin jibge sojin na lebanon kuma hakan zai zama cikas ga kokarin diplomasiya tun bayan zaben janar awun a matsayin shugaban kasar a ranar tara ga watan janairu ana ci gaba yin Allah wadai da tofin alitsi ne kan farmakin da Isra'ila ta kaddamar kan yankin Jenin a yammacin gabar kogin Jordan da ta mame ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta yi allah wadai da kakausar murya kan harin da sojojin isra'ila suka kai kan birnin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta ta ce saudiya ta sake yin kira ga kasashen duniya da su ɗauki alhakin dakatar da keta dokokin ƙasa da ƙasa da isra'ila ke yi ma'aikatar ta yi gargaɗin cewa halin da ake ciki na iya haifar da sake barkewar tashin hankali wanda zai mai da hannun agogo baya ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya a yankin ita ma kasar qatar ta yi kakkausar allah wadda da tofin alatsi ne kan harin da kuma kashe fararen hula a wurin tana mai bayyana tashin hankalin a matsayin babban cin zarafi ga dokokin kasa da kasa da hakkin bil'adama ma'aikatar harkokin wajen ƙatar ɗin ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗau nauyin da ya rataya a wuyansu na tunkarar waɗannan laifuka da kuma ƙoƙarin tabbatar da cikakken kare fararen hula bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejoyin da suka dace. sanarwar ta nanata matsayar kasar katar na samun damar kafa kasar su mai cin gashin kanta akan iyakokin shekarar 1967 tare da gabashin kudus a matsayin babban birni to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kasashen iran da kuma turkiya sun tattauna kan batun kasar siriya tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci a wata zantawa da takwaransa na turkiya hakan fidan ya jaddada wajibcin kare hakkin gungun tsiraru a siriya a karkashin sabuwar gwamnatin kasar a yin tattaunawar manyan jami'an diplomasiyar biyu sun tattauna kan dangantakar su da kuma sabbin abubuwan da suka faru a kasar siriya arakci ya kuma nuna damuwarsa akan rahotannin da ake samu game da matakan da wasu ƙungiyoyi masu dauke da makamai suka ɗauka kan fararen hula a yankunan Siriya da ke ƙarƙashin 'yan Shi'a da Alawiyawa. Ƙasashen haɗakar wato ƙungiyar haɗakar ƙasashen nan guda uku na da sojoji ke mulki wato IOS ko Sahel Alliance ta sanar cewa fasfon ƙungiyar zai fara aiki a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2025 ɗin nan wato nan da mako guda. Shugaban ƙungiyar ta IOS Asimi Goita ne ya sanar da hakan a wata sanarwa ta musamman da aka fitar a jiya. sanarwar ta kuma ce duk da cewa sabon fasfor din zai fara aiki daga ranar 29 ga watan janairu masu tsohon fasfo wanda ke da tambarin ecowas na da zaɓin su ci gaba da amfani da fasfon su har zuwa lokacin da wa'adinsa zai kare ko kuma za su iya zuwa su sauya sabon fasfor mai ɗauke da tambarin ios ƙasashen ƙungiyar da ta haɗa mali da nijar da kuma burkina faso sun san da cewa daga kungiyar ta ecowas ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi ɗaya bayan ɗaya sannan kuma suka zargi kungiyar ta ecowas da zama 'yar amshin shatan kasashen yammacin duniya musamman faransa da ta yi musu mulkin mallaka baya ga hakan sun shiga takun saka da kungiyar da ta yi barazanar abkawa nijar da karfin soji bayan juyin mulkin da soji suka yi wa muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 24 ga watan Janairu na shekara ta 2025. wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya da dokar da gwamnatin sarki sha na kasar iran ta kafa a kasar wadda ta haramta taron mutane fiye da biyu amma mafi yawan garuruwa na kasar iran din bangarori daban-daban na al'umma sun fito sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin kama karya ta sarki sha tare da yin biris da gargadin da gwamnatin ta musu rikici ya barke a tsakanin jama'ar ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin sarki sha wanda ya kai ga shahadar ɗimbin iraniyawa a garuruwa daban-daban na faɗin ƙasar to sai dai kuma a wannan rana ne dimbin jami'an sojoji na sama da kuma abokan aikinsu suka fito a kan titina a birnin tehran fadar mulkin kasar ta iran domin nuna adawa da gwamnatin mulkin kama karya ta sarki sha da kuma nuna mubayar su ga marigayi imam kumaini a ƙarshen tattakin da sojojin saman suka yi sun fitar da wani kuduri na yin allah wadai da laifukan da gwamnatin sarki sha take aikatawa tare da bayyana cewa a shirye suke su sadaukar da rayuwarsu wajen tabbatar da juyi na islama. masu saurare ko kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum dan kasar amurka mai suna edwin laurentine drake ya sami nasarar haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar amurka kafin wannan lokaci dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu mabubbugar ruwa amma kuma wannan mutumin ya sami ɗanyen mai ne mita 230 karkashin ƙasa kuma tun kafin wannan lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar ɗanyen mai a karkashin ƙasa sannan kuma daga baya ɗanyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan janairu na shekara ta 1965 winston churchill dan siyasa kuma tsohon firaministan kasar birtaniya ya rasu yana da shekaru 91 a duniya an haifi churchill a shekara ta 1874 sannan kuma ya shiga aikin soja a ingila a shekara ta 1895 bayan kuma ya zama dan majalisar dokokin kasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa ƙasashen duniya da dama sannan kuma ya zama firaminista har sau biyu churchill ya rubuta littafai masu tarin yawa daga cikin littafan da ya rubuta akwai littafin nan mai suna rikicin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan janairu na shekara ta 1667 aka sanya hannu akan yarjejeniyar breda tsakanin ingila da netherlands bisa ga wannan yarjejeniya netherlands ta kasa ci gaba da mulkin mallaka a cikin sabuwar nahiyar amurka da aka gano a wancan lokaci inda ta miƙa yankuna da dama da ta mamaye ga ingila yankin da ya fi muhimmanci daga cikin yankunan da yarjejeniyar breda ta miƙa wa ingila shine jihar new york wadda take gabashin amurka a yau a musayar yankunan da aka yi a tsakanin bangarorin biyu ingila ta miƙa yankin guyana na kudancin amurka ga netherlands masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau muhammad bakir asifzade kazbini ɗan ƙasar iran mai fasahar zane-zane wanda aka fi sani da salon zanen kazbini yarsu an haifi asif zade a cikin birnin kasbin wanda ke kasar iran kuma tun yana karami a lokacin yake karatu a ɗaya bangaren kuma ya sake mayar da hankalinsa ga bangaren zane na fasahar rubutu da kuma waƙoƙi bayan kammala karatun sakandare ya yi ta fuskantar matsaloli ta fuskacin salon da yake amfani da shi amma daga bisani ya samu kwarewa a bangaren ilimin fasaha da zane-zane da kuma sanin salo daban-daban na wannan fanni wanda ake amfani da shi a duniya sannan kuma ya saba da wasu salon zane-zane daban-daban ta hanyar aiki da kuma kirkira sannan kuma ya samu damar kwarewa matuƙa a fannin zane-zanen saboda ayyuka waɗanda ya gudanar a fagen al'adu da fasaha asif zade ya samu takardar shaidar cancanta ta yin zane-zane daga babban darakta na fine arts sannan kuma ya samu shaidar kwarewa a fannin zane-zane daga babban daraktan ilimi da fasahohi na ma'aikatar al'adu da fasaha an zaɓi wannan masani tare da karrama shi a matsayin babban jagora mai kirkira ta fuskacin fasaha na ƙasa baki ɗaya a shekara ta 2008 asif zade ya halarci taruka da dama a ƙasashen duniya a fagen ayyukan ƙwarewa na fasaha da kuma hakan ya haɗa da taron biki da aka gudanar na fasahar zane-zane birnin beirut a ƙasar labanan kuma da aka gudanar a wasu kasashe da dama da suka hada da faransa belgium poland masar da kuma kore ta kudu sannan kuma ya samu lambobin yabo da dama daga hukumomi na cikin gida da kasashen ketare muhammad bakir asif zade ya rasu a birnin kazvin na kasar iran a cikin watan janairun shekara ta 2013 bayan ya yi fama da rashin lafiya yana da shekaru 89 a duniya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 うん。 masharhanta sun bijiro da tambayar cewa ko menene ya canza tunanin benjamin netanyahu firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kwazam har ya amince da yarjejeniya da ya ki amincewa da ita a baya wajen warware matsalar yakin da ya daura kan gaza da kuma cewa wani dalili ne zai sanya yahudawan sahiniya za su yi amfani da shi wajen hukunta netanyahu a kansa akwai hasashe da dama da suke kusa da gaskiyar lamari na ɗaya sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi rauni ga kuma kashe dubbai daga cikin sojojin baya ga raunata da yawa daga cikinsu kuma ɗaya daga cikinsu suna ƙin zuwa fagen fama sannan wasu sun gudu daga aikin soji sannan suna tserewa daga fagen fama kuma kushin yahudawan sahayuniya na ci gaba da karuwa a cikin gida musamman saboda tsawon yaƙi da hasarar da ake samu daga gare shi a kowane mataki ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'il kenz ya yi gargaɗin cewa kada a jefa su cikin yakin da ba a taɓa gani ba tare da 'yan gwagwarmayan falasinawa yana mai cewa waɗanda ake tsare da su a cikin ramuka na fursunonin yahudawan sahiyuniya suna cikin haɗari na biyu matsi na 'yan adawa a cikin gida na haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ƙaruwar zanga-zanga neman tsige na tanyahu da kuma neman kulla yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasinawa ranar goma ga wannan wata na janairu wani bincike da jin ra'ayin yahudawan sahayuniya da jaridar ma'arib ta haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar ya yi nuni da cewa kashi 80 cikin 100 na yahudawan sahayuniya suna goyon bayan cimma yarjejeniyar musayan fursunoni da 'yan gwagwarmayin falasinawa inda kashi 52 cikin 100 suke goyon bayan cimma kakkiyar yarjejeniyar sannan kashi 36 cikin 100 na goyon bayan wani bangare na yarjejeniyar sannan kashi 6 cikin 100 ne kawai ke adawa da yarjejeniyar kuri'ar ta kara da cewa idan aka gudanar da zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila akwai yiwuwar cewa firaminista benjamin netanyahu zai samu kujeru 49 ne yayin da 'yan adawa za su samu kujeru 61 ba tare da buƙatar jam'iyyun larabawa da suke rayuwa a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba na uku babbar hasara a harkar tattalin arziki da aka samu sakamakon yakin gaza da gudun manyan masu sanya hannun jari da janyewar masu sanya hannun jari daga waje a fagen sanya hannun jari a haramtacciyar ƙasar isra'ila hijirar yahudawan sahiyoniya ta hanyar tserewa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila inda da yawan so suka yanke shawarar rashin dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila na hudu watakila abu mafi muhimmanci shine barazanar da zababban shugaban amurka donald trump ya yi na buɗe kofofin jahannama a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a saki fursunonin yahudawan sahayuniya kafin ya hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan janairu ba majiyoyin amurka sun ce wannan barazana kai tsaye ta fuskantar netanyahu fiye da kungiyar hamas saboda kungiyar hamas ba ta yi sassauci ko kaɗan ba kan sharuɗan da ta gindaya duk da barazanar yayin da netanyahu ya amince da sakowa daga tsauraran matsayinsa tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa gwamnatin trump ta aike da sakonni karara ga netanyahu game da buƙatar kaucewa duk wani tashin hankali ko kalamai da kan iya haifar da rikici a yankin musamman a lokacin rikon kwarya zuwa farkon wa'adinsa da kansa kafin shiga cikin batun sakin fursunoni tare da nuna matukar sha'awar cimma yarjejeniyar kammala wannan batu kafin ya fara wa'adinsa a hukumance tashar ta watsa rahoton cewa Netanyahu a sakamakon ganawarsa da wakilin Trump na musamman kan yankin gabas ta tsakiya Steven Wickoff ya yanke shawarar tura shugabannin hukumar leƙen asirin Yahudawan sahayuniya ta Mossad da Shimbet zuwa birnin Doha fadin mulkin ƙasar Qatar domin yin shawarwari kai tsaye kan musayar fursunoni. don haka trump ya ce a wata hira da ya yi da tashar news max sa'o'i kaɗan kafin yarjejeniyar cimma yarjejeniyar musayar fursunoni zai faru nan kusa kaɗan daga nan Netanyahu ya fuskanci zaɓuka biyu masu matuƙar wahala idan bai amince da yarjejeniyar ba zai fusata Trump idan kuma ya amince da yarjejeniyar to zai fusata abokansa a gwamnati wanda shine mafi sauƙi daga cikin munanan abubuwan biyu kan zai janyo gibi a gwamnatin gamayyarsa musamman idan wasu mambobinta suka yi murabus kamar yadda suka yi barazana ministan kudin haramtacciyar kasar isra'ila da yake cikin masu tsatsauran ra'ayi bezalet smotrich ya bayyana yarjejeniyar musayar fursunoni a matsayin marasa kyau kuma mai haɗari ga abin da ya kira tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma zai kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da ita sannan ba zai ci gaba da kasancewa cikin gwamnatin Netanyahu ba sai dai idan ya samu tabbacin cewa yakin zai ci gaba da ƙarfi ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi timar bin gafir ya yi barazanar yin murabus daga gwamnatin netanyahu idan har ya amince da yarjejeniyar musayar fursunonin yana mai bayyana yarjejeniyar a matsayin mika wuya ga 'yan gwagwarmayar Falasinawa, yana mai jaddada matsayinsa na hana yiwuwar amincewa da yarjejeniyar a cikin gwamnati ta kowace hanya don haka ofishin netanyahu ya yi gaggawar cewa ben gafir da smotrich ba su taɓa yin barazana a wani lokaci ba a haƙiƙa. gwamnatin Netanyahu ta dogara ne akan goyon bayan masu tsatsauran ra'ayi masu ɗauke da mummunar aƙidar yahudancin sahayoniya da suke ƙiyayya da falasɗinawa ido rufe don haka ko yarjejeniyar ta samu amincewa ko rashin amincewa za ta haifar da matsala ga Netanyahu. ana iya cewa duk matakin da Netanyahu zai ɗauka yana fuskantar fara rugujewa kuma yana kan hanyar sa ta rugujewa kuma babu mai sashen cewa zai ɗauki mataki mai tsawo ba tare da rugujewa ba sannan ya miƙa mulki ga tawagar yahudawan sahiyoniya da ta yi daidai da ra'ayin trump da ta amince da buƙatar samar da ƙasashe biyu wato ƙasar yahudawan sahiyoniya da ta falasinawa idan kuma har da'awar gaskiya ce to ta yaya za a samar da kasashen biyu da kuma kammala ayyukan sanya kulla alaka tsakanin wasu kasashe da haramtaccen kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya kuma yaushe sabuwar gwamnatin amurka za ta gama warware matsaloli da rikicin cikin gidan kasarta kamar yadda netanyahu ya sanar ta bakin wakilinsa don haka trump yana son cimma burinsa ne na dawamar da sunansa a tarihi bayan ya dawamar da sunansa a duniyar kuɗi da mulki a nan menene daga cikin miyagun biyu na netanyahu zai zaɓa mai magana da yawon ƙungiyar hamas ya bayyana cewa mummunar manufar gwamnatin mamayar isra'ila ta ruguje su kuma suna ci gaba da jaddada bukatunsu a cikin yarjejeniyar tsakanin bangarorin biyu kakakin kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas jihad daha ya bayyana cewa manufar kauracewa da inkirin da yahudawan sahayuniya suka ɗauka a lokacin shawarwari da masu shiga tsakani na ɗauke da nufin dakile tattaunawar ce domin samun damar ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan falastinawa amma burinsu na rusa zaman tattaunawan ya ci tura sakamakon jajircewar 'yan gwagwarmaya wajen mayar da martani da kuma ci gaba da tsayin da dakan falasinawa wajen jure ire-iren zaluncin da suke fuskanta kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya bayyana a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta al'alam cewa da ba a samu wannan gagarumar nasara ba in ba tare da sadaukarwar al'ummar falastino saboda jajircewarsu duk da bakar aniyar 'yan mamaya ta aiwatar da kashe-kashe da tilasta musu gudun hijira Ta rushe-rushen gidaje da makiya ke son cimma munanan manufofinsu kan falastinawa kakakin kungiyar hamas ya tabbatar da cewa kungiyar ta himmatu wajen ganin an cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da ta miƙa matsayinta ga masu shiga tsakani a birnin doha tare da fatan masu shiga tsakani da ƙasashen duniya za su dakatar da munanan manufofin 'yan mamaya inda firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya kokarin yin watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta sakamakon rikicin cikin gida da takun saƙa tsakaninsa da na hannun damansa Daha ya yi nuni da cewa kungiyar Hamas a tsarinta ba za ta amince da zama kan teburi ɗaya da gwamnatin mamayar Isra'ila ba kuma ba ta amince da ita ba don haka dukkanin hanyoyin tattaunawa suna gudana ne ta hanyar masu shiga tsakani ya kana da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta yi kokarin kaucewa batun taswirori da aka tsara amma tawagar shugabannin gwagwarmaya na da wata muhimmiyar bukata ta sanya ranakun makonni shida a matakin farko da kuma tsara jadawalin ficewar sojojin mamayar yahudawan sahayuniya daga yankunan falasinawa da filadelfi da nazarin ya yi nuni da cewa masu shiga tsakani sun iya magance wannan batu tare da tilasta aikin samar da tasurori da lamunin janyewa daga yankin philadelphia da netizrim don haka duk yunkurin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na kaucewa tsare-tsaren bai yi nasara ba a gefe guda kuma dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu sun fara komawa muhallinsu musamman a birnin rafa daga gudun hijira na tsawon watanni rahotanni sun bayyana cewa sa'o'i kaɗan kafin fara aiki da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza dubban falasinawa mazauna birnin rafa da wasu yankuna suka fara komawa gidajensu inda wasu daga cikin gidajen suka rushe wasu kuma bangarorinsu suka lalace bayan ɗanɗana kudarsu a lokacin gudun hijira masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku sallama a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku matakin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na tilasta mallakar takardun zama a kasar ko na balaguro na ci gaba da tare da ƙura 'yan kasashen afirka kamar najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a nijar din sun bayyana damuwa game da matakin to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko zai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar Association Malo Abban Jummai daga Malo Injamena Chat. wai eh, kwarai hassan barka barka da aiki lalle kuwa na san arena wai an saci zanin mahaukaciya yan ƙasa ta ta babba babba ta yaya babba yan ƙasar najeriya na san za su koka akan wannan kuduri na gwamnatin tarayya kuma za su doka kawai an ƙullo da wannan tsari ne saboda su a takura musu abu ɗan kaɗan su ta ya muɗiɗi ya muɗiɗi ya muɗiɗi abin da muke so ga wannan maudu'i mu ɗan tsokaci a kai shine mu muna ganin duk abin da shi wannan mai girma baba cani ya ɗauka wannan mataki da ya ɗauka kowanne daga ciki ba na yarwa kuma muna roƙon allah ya ba shi ikon cimma burinsa saboda muna ganin alkhairin da yake bullowa da shi kala-kala kuma duk takon da ya taka muna ganin na alkhairi ne da haka ne wanda da yake so ya biya takardar ɗan ƙasa ko yawon ƙasa ko abu wanda kuma baya so ya bar ƙasar ai ba wani abu ne mai tsawo dama wannan dokoki yana suna nan kawai tabbaka su ne aka ya tabbatar da su shi kenan wanda kuma ya ga ya mai tsauri aiki inna ardiwasiya sai a zage a kawai eh, hassan barka da fatan za a wuni lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe, a Kimba jihar Niger memba mu da matasan Africa reshen jihar Niger hakikanin gaskiya game da wannan matakai da gwamnatin Niger ta dauka to wani bangaren abin ya yi daidai kuma dama haka ake so a bar ƙasa haka sakakai babu wasu matakan tsaro to hakikanin gaskiya ana iya samun gurɓatattu a kowane lokaci kuma shi mataki idan za a ɗauke shi na ci gaban ƙasa to ai ba laifi bane ba iyaka da ɗan gari da baƙo ya kasance kowa kiyaye da doka domin bin doka shi kaɗai ne mafita ga al'umma kuma shi ne cin gaban ƙasa amma ƙasa duk kamar ƙasa ta Najeriya nan aga duk wani wanda zai fito daga wata ƙasa idan duk abin da ga dama zaka iya ka zo kai a Najeriya ba tare da an takura an ka samu takura ba kuma duk abin da ka ga dama zaka shigo da shi a Najeriya ba zaka iya shigowa da shi muna fatan da cewa Allah ya kawo daidaito a kasashen mu na Afirka Ibrahim Yawanki Mula garin mai gode a kin mu jihar Niger assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan mataki da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta dauka akan masu shige da fice da kuma na cikin kasar giga wannan mataki ya yi daidai duba da cewa rashin irin waɗannan matakai ya sa ƙasashenmu na afirka suka zama tamkar juji duk wasu matsaloli daga ƙasashen turai da sauran afirka akan zo a zubar da su ne akan ƙasashenmu musamman nijar mali kamaru da kuma chadi da kuma uwa uba najeriya saboda rashin ɗaukar matakai matakan da ya dace ni yana ganin wannan daukar mataki na tabbatar da sanya doka a kan mallakar zama dan kasa hakika wannan abu ne da ya dace kuma yake da kyau muna fatan wannan mataki gwamnatin kasar mu Najeriya ita ma za ta dau irin wannan mataki domin sanin su waye suka shigo kuma suwaye suka fita daga karshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode biyo head jamhuriyar musulunci mai magana bilyamina Maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sigiri Saka wanda kira baban sarmai malam makaranta a damakarar Jamhuriyar Nijar. To idan Nijar ta buƙaci cewa sai an buƙa a shiga cikin ta. To ina ganin ai ba wani abu ne zai ta dama duk wani mai gaskiya hankali. Domin kuwa a halin da Nijar take ciki a yanzu ana nan kasashe suna ta mu soki burutsu ana nan ana so a shigo ta makwabta da sauransu a tada mana hankali saboda haka dokar cewa sai Niger ta tantance wanda zai shiga cikin ta a makwabta ai ba hana ba akai a shiga kuma yan kasuwa bai kamata ba su damu suna da gaskiya domin kuma Niger tana cikin wani matsayi ne yanzu na dole ta yi kokari ta kada kanta dan ta lura manyan mu na hukai na kasashen duniya suna nan suna so su sa ta kumiya ko kuma su tarwatsa ta saboda haka ina ganin wannan abu duk wani wanda zai nuna damuwa shi akan wannan mataki da Niger ta dauka to daman ba mai shigowa Niger bane da har gaskiya idan kana shiga gaskiya na tabbata wannan abun ba zai tada maka hankali ba a tashi lafiya assalamu alaikum mai magana sagir isaka wanda kira baban sanar daga damar jamhuriyar Nijar to masu sauraro kar dai a saba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka sha mu je assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran tabbas sunana salisu yahaya dan nijar daga kwaras ta tare nijar wannan mataki da hukumomin jamhuriyar niger suka ɗauka na duk wanda zai shiga ƙasar niger sai ya bi ka'ida to wannan a duka ƙasashen afirka da na duniya ma baki ɗaya duka suna ɗaukar irin wannan matakai kuma kowace ƙasa tana da ta ta doka amma mu kuma masu zarga-zarga ya kamata duk wanda zai tafiya a ce ya bi dokokin ƙasar da zai shiga amma gaskiya akwai wani lokaci wani baya da damar da zai bi waɗannan ka'idodi ko kuma ka'idodin za su mishi wahala kuma wani bai san su ba amma kuma duk da haka ya kamata a ce muna kwatantawa radio tiran suna na salisu haya ɗan jadda kwarastar tare da nigeria ina yi maku fata na alheri allah ya sa a tashi lafiya bisa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran kuna magana da Habib Musa daga Maradi Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da ra'ayinmu da zamu bayyana wannan abu da mataki da Nijar ta ɗauka na takardun shige da fice gaskiya a yi taka ko ba gaskiya ba. Niger da Najeriya tamkar hura da nono ne. In ɗayan bai samu ɗayan ba amfanin shi ragagge ne kuma ba zai sha zai da daɗi ba. Don haka Niger tana buƙatar Najeriya, Najeriya tana buƙatar Niger ba wani wanda ya isa ya raba mu wallahi in ba Allah ba. Al'adu, addini, kamannu kai komi da komi gona ɗan Nijar tana cikin Najeriya gona ɗan Najeriya tana cikin Nijar mai taka tsantsan. a kai zuciya nesa a yi hankuri abin da muke cewa ya kamata a canza dai wani tsari wanda an san wani ya shigo an san wani ya fito ko da a maka takarda ce ta wuce dala ashirin maka biya shikenan ka wuce amma mu yi hankuri da juna duk da mun san da akwai matsaloli amma mu yi hankuri da juna Allah ne ya kaddara mu zauna tare assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya wasa mai muku magana Aliyu Hadi a garin Nasarawa kuma dan galma wakilin masu kiyaye da sauraron reshen jihar Tawa alhamdulillah inda irin wannan shugaban kasa mai daraja Abdulrahman Chani ya ka bayanin yin takardu ko dan Nijar ma kake an kahirka hirka na sai ka samu takarda ta haihuwa ta tabbata kai dan an haihe ka cikin Nijar. Na biyu kuma a danka da kuma sai ka kartinin da ce, na uku kuma sai ka yi nationality ta tabbata cikakken kai dan ƙasa ne. To wannan mi Allah kuma a dan baka da wannan takardu balagoro ya kama ka a matsayin ka dan Nijar in dai baka da karti ko baka da wannan amma baka da karti sai ka biya wannan yan kuɗin da aka biya na awan nan goma sha hudu. To balanta na baƙo mai zakkuwa neman arziki mai zakkuwa ci gaba. Ai duk da ya da wata ƙasa misali kai ta kasar cameroon kasar gabone ka san da wannan takardu da an ce ma dan kasar na hisi nan gajin daɗi kai tun da wannan sai ka yi su sa'an nan gaji daɗi da sauran kasashe dai gabaki ɗaya da ba sai na kira su duka ba gabaki ɗaya wannan bai zan laifi ba sai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ba mu fahimta insha Allah wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu murya gidan rediyon Tehran gidan rediyon Musulunci ina muku fata da kare da fatan kowane cikin koshin lafiya Allah sa haka musulmani. To wannan hukunci da gwamnatin Nijar take kokarin ɗauka dangane da masu shige da fite da suke shigowa ta yankunan su ta kowane kusurwa gaskiya ne ina ganin hukuncin nan yayi daidai sakamakon wannan shine hukuncin uwa ta gari ko in uba na gari idan zaka wa iyalanka ko 'ya'yanka adalci ya kamata ka da bi abin da suke mu'amala da su saboda gudun gurɓacewar yanayi to gaskiya ni ana ra'ayi wannan hukuncin yayi daidai allah ya ba da ikon gudanar da shi kuma allah ya sa a dace kar ya yarda da wasu duk masu ba da shawarin wannan hukuncin ya yi tsauri daidai da hukuncinsa kenan allah ya tabbatar mana da alkhairi mai magana kuma na kushe rasha daga nan jihar bauchin tarayyar najeriya ke cewa tashi lafiya ta hiran jamhuriyar musulunci kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron rediyo reshen jihar agadas na da zan bayyana dangance da wannan mataki da gwamnatin ƙasa na nijar ya doka bisa kan eh, mallakar takardu ga zaman ƙasa da dukkan shige da huce wannan mataki mataki ne mai kyau musamman ga abin da ya shahi tsaro na ƙasa mataki ne mai kyau kuma wannan eh, abu ne wanda ya kamata su ma 'yan ƙasa su ba da haɗin kai saboda tsaron ƙasa na 'yan ƙasa ne na gwamnati ne na 'yan ƙasa ne talaka kowa da kowa ka a ce gwamnati kaɗai za ta yi musamman su sauran ƙasashen namu makwabta dokoki duka da aka sa su bi ka'ida. kenan kowace ƙasa ya kasance dai bakin gwalgwado ana bin doka da oda ko ba haka ba saboda a samu abubuwa su ci gaba tun da yau tsaron ƙasan ne. Nijar na Najeriya ne tsaron ƙasar Najeriya na Nijar ne tsaron ƙasar Burkina na Nijar ne to haka a ƙasashen mu suke na Afirka dan juma da ɗan jummai ne kenan sai an haɗa gwiwa duka sai a samu abin da ake so a cimma galaba na tsaro insha Allah da fatan za ku tashi To masu sauraro kar dai a saba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka, mai magana Lawali yanzu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh wannan sabon kudiri da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta dauka game da mallaka takardun zama dan ƙasa ko na tafiye-tafiye. So gaskiya idan muka dibi wata huska za mu iya cewa wannan abu ne wanda ya dace tuna ce ma ƙasarmu tana amfani da ire-iren waɗannan takardu sai dai duba da yanda al'ummarmu suke fita ƙasashe daban-daban ba tare da mallaka ire-iren waɗannan takardu ba za mu iya cewa to a nan gwamnatin tamu da sake musamman al'ummar najeriya da kusan mu da su abu ɗaya ne so ya kamata idan ma wannan matakin za a yi aiki da shi to a dube su al'umman najeriya a sassauta musu sabida ko ba komai mu da su kusan tafiyan ɗaya ne duba da kuma al'ummar da suke zaune a can wanda da daman su basu mallake ire-iren wa'annan takardu ba ko kuma sauran kasashen afirka da suke makwabtaka da mu saboda haka dai ya kamata a rika sara ana duban bakin gatari ta yanda abin ba zai zama matsala ba ga mu al'ummar Nijar da muke fita kasashen waje. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala, Bosheri a jihar Damagaram, cikin Jamhuriya ta Nijar. Hakika na gaskiya matakin da gwamnatin kasar mu ta Nijar ta ɗauka ta wata huska ga a cewa ya yi daidai. Duba da dama ba a so a cewa ka bar kasar ka kara zube eh, mutane suna shiga suna huta ba tare da kasan ko su ne ne ba wanda hakan Shi ne je haskaka gwamnati eh, mutum ya shigo kasar mu ta Nijar kasuwanci ne ya shigo eh, ko neman kuɗi ne ya shigo ko kuma ya shigo ne kasar domin wani uzurin shi ziyara ga yan uwa ko kuma eh, ya shigo kasar ne ya yi wa yan kwanaki ya huta kuma an san inda yake ko da wani abu ya faru gwamnati ta san ya eh, shi wane ne kenan ba kara zuba ba ne mutane waɗansu baki su zo su yi aika aika ko kuma ya eh, bata gari su zo su bata mu tarbiyyar al'umma kasar mu ta Nijar wanda hakan ba daidai ba ne ta wata huska ta biyu ya kamata gwamnati ta yi waiwaya a dan tafiya ya eh, mu ma kanmu 'yan Nijar dan bu ko ne muke huta su kasashe musamman makwabta wanda muke zuwa tirani ko kuma harkar kasuwanci ta haɗa mu a kullum ko kuma cikin kwanuka kenan wannan ma ya kamata gwamnati ita ma ta haskaka wa al'umma da suke shigowa ma'ana ta dan sauƙaƙa musu biyan kuɗin takardun da ya kamata a ce su wa'annan mutane sun biya domin shigowa ƙasar mu ta Nijar su zamana ko su yi kasuwanci ko kuma ziyara gurin yan uwansu wanda hakan shine zai ƙara e, danƙon zumunci ga talakawan da suke makwabtaka da sauran ƙasashen da suke zagaye da ƙasar mu ta Nijar a ƙarshe nake cewa sunana Usman Maidala bosheri a jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tahiran ne muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka to alhamdulillahi muna jinjina ma iran dangance da wannan maudu'i bisa ga gwamnatin kasanmu da ta bullo da tsari shige da fice a tsakaninmu da makwabtanmu najeriya to wannan mataki ya yi daidai kamar mu yan ƙasa sai muga kamar an yi kamar retar ma bisa fuddowa saboda duk ƙasa tana da irin wannan tsari mu ne nijar kawai abin ɗauki wannan tsari ba to yanzu dangance da faransa da ta mana ƙawanya eh mu ba mu da matsala da nijeriya ko kaɗan da wasu makwabta a'a mu matsalar mu da faransa ce saboda tana satan mana arziki mun kakkame abubuwan mu yanzu muke kula da harkokinmu to wannan abu ya mu faransa ciwo to shi shine take kokarin ta ko'ina da makwaftanmu sai ta samu mun samu matsala saboda wannan tahiya a samu matsala to wannan mataki da Nijar ta ɗauka bisa shige da fice alhamdulillah yayi daidai ko ta can da masu adda adda kai sai da yawo muna cikin ta sai jur ake yi duk wanda za a ya shiga an kasuwanci ne sai kayi shiga dai kenan yanzu kasar mu tana cikin matsi daga kasar Faransa tare da sauran kawayen mu na Nijar abukan mu diyan Nijar waɗanda suka bugu ana neman wannan tahiya sai an kawo mata cikas saboda mayyanmu suna da labarai da dama bisa faranshi ta lallabo makwabtanmu za a mana zamba cikin aminci tun kenan wannan mataki ya yi daidai a san waye shigo waye fita tunda takardu ne ake yi a san ina zaka a cira ma ka wuce ba fasfar bace ba visa bace takardu ne na musan wane ne shigo musan wane ne wannan daidai ne bisa kasa saboda kuma alhakin kasa yana bisa kan shugabanni abu guda muke jan hankalin ga jami'an tsaron mu ga gwamnatin mu cin zarafin al'umma da walakanta su wannan ba daidai ba ne amma bincike daidai ne mu san wa shigo wa ya fita wannan faransa ubangiji allah shiga tsakaninmu da ita mu ba mu da matsala ko guda da nijar da nijeriya sautu al'umma muna cuɗuwa wuri guda a wartayya ta gama mu kenan al'umma su yi hakuri wannan mataki ne na kare ƙasanmu mu kuma talakawa muna goye da bayan shi mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agada sashen buriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran muna yi muku barka da haka da fatan an wuni lahiya eh, mai magana na ku sani dan jaji da yake a nan unguwar zare a garin maradi to wannan kuduri da gwamnatin mulkin sojin muta ta jamhuriyar nijar ta dauka mu abin da za mu cewa ta yi daidai ta yi daidai saboda ai ƙasa ce wadda take da 'yanci kuma cikakken 'yanci kuma yana da kyau duk ƙasar duniya kowace ƙasar duniya duk wanda ya san inda aka ci gaba ƙasashe wanda suka ci gaba suka zama wani abu na farko dai kowa ya san akwai biyan haraji akwai yin tax tax akwai takardu da sauransu bai yiwuwa a ce ƙasa kamar jamhuriyar nijar ta zamna kamar ƙasa wadda ba ta da yanci ba ta da mulki ba ta da kowa yadda lokacin da ka gara ma ka shigo lokacin da ka gara ma ka hita mu muna goyon bayan abin da shugaban gwamnati ya yi sannan sai dai a kula kan wasu gurɓataccen ma'aikata na musu hanya su ɗauki wannan abu ya zan abu na gallaza mu al'umma bayan Allah in mutum ya zo abin da ake su yi mai shi sannan kuma duk wanda za a raba da abin shi bin shi ake ta sahi da dabara a kwatanta mai yadda tsara abu yake mutum sai gamsu ya yi ya wuce da abin ya zan jiki ga kowa mutum da ya zo yi zashi ya wuce ina muku fata alkai da fatan za ku tashi lami magana na kusanci jari da ke a unguwar zare a garin maradi. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran shiri na eh, ra'ayi bisa ba da shawara ko miye ra'ayinmu a kan ɗaukan mataki da gwamnatin Nijar ta yi na don da zai shigo cikin ƙasar ta eh, sai yana da takardu wani abu ne mai kyau to amma ku sani an ji ana ruwa ƙasar tana ɗauke eh, tana shanyewa sannan wa galibi wannan doka da aka yi ya zama na talakawan da suka zo saye da saidawa da yawon zumunci to lalle ban ce kai shaye su ba amma dai a yi masu ka'idodi ko a yi wasu dokoki waɗanda zai sa a tantance mutunan da abin da ya zo yi daga ina ya to ta hanyar wasu ma ina ganewa wani abu ne mai kyau wannan matakin yana da kyau yana da fa'ida amma dai kai ya zamana eh, jin ciwon mutum guda ne ina jin haushin wani zai sa ɗauki matakin saboda wani mutum guda kusa da wasu mutane mu suke son kawo ba abinda muke so a nan in dai dan al'umma aka yi na ƙasar nijar to allah ƙara kawo ɗauki sannan kuma duk in an yi dan a yi ƙoƙarin sanadin makircin turawa ne masu ƙoƙarin ganin sun haɗu nijar da najeriya fitina to wannan ƙuduri kar allah ba su kar allah ba sa duk wanda ya ƙudurta wannan makirci ne ya gashi tsakanin nijar da najeriya da alabakaninmu mu to wanda duk da wani Allah hana mashi amma mataki da ka dauka na gyaran kasa ko na shiga da tite wannan ba ba laifi bane saboda haka Allah ne ya sa albarka wannan shine ra'ayi na sauna kada mutane mutum rajin wani rasan barka ina maka fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jahuriyar musulunci da ke Iran da harko sunana malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar marani to alhamdulillah ni ra'ayi na wannan mataki da Nijar ta dauka dangane shiga da takardu ko Najeriya in za ka shigowa nan su ma suna tambayar ka takardu mana kuma jama'a kasumanci lamari ne ya lalace wa zai shiga ina za ka wajen wa za ka mi za kai takardar ka ke shaida in ba haka nan ba sai a samu azalimi ya shigo ya shigo ya zalunci kuma ya hita ba a sani ba dan me da ba a ɗaukan mataki an yi daidai kuma ku gaya mu wace ƙasa ce fi lahi? wadda ba a in za ka shiga ba a tambaye ka takardun shiga na ƙasa da izinin shiga ƙasa wace ƙasa ce abba ai wallahi ni a ra'ayi na matsayina na ɗan Nijar shugaban ƙasar Nijar da ya ɗauki wanga mataki ya yi daidai muna da iyakoki da dama ga doso ga maraɗi ga zandar ga difa ana shigowa Najeriya dole a ɗauki mataki waye shigo ɗan Najeriya in ya shigo wajen wa za shi wani mi za ya kai shi yaushe za ya komawa abu ne wanda yake abu mai kyau can daga baya siyasa ta saba ba a ɗauki mataki ba sai yanzu aka ɗauka ni a ra'ayina an yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lahiya kasashen baki da na nagode magana malam Kabiru daga nan mara gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan tilastan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.